an ko wanke sani da ladi daga karar da wasu mutum hudu suka shigar gaban kotun tarayya a jalingo suna zarginsa da yin karya wajen bai bayyana shekarunsa na haihuwa a takardun haihuwa da na karatu da ya gabatar a hukumar zaɓe inec barista ibrahim yasudi da ke ma zama shugaban jami'ar ta apc a taraba ya ku nuna farin cikin sa ne da nasarar suka samu ta yi fatali da wannan hukunci ta ce shi ne cikakken dan takarar jam'iyyar apc yana da dama ya tsaya zaɓe ranar asabar a bisa roƙon da muka yi mata cewar ita wancan kotun ba ta da hurumin tsauraran wannan ƙarar sa'an nan an taɓa wannan shari'a wadda ta je har kotun wato ɗaukaka ƙara ta jos saboda haka kotu ta amince da dukkan roƙo da muka yi na cewar ba daidai ba ne a hana mu tsaya zaɓe. Senator Yusuf A. Yusuf shine kuɗin majalisar dattawa tilo daga jam'iyyar ta APC a jihar ya ce ba gudu ba ja da ba a zaben na gobe. Akwai dai a rudani da ake so a kawo bisa ga an tsorata a taraba an ga sani kuma zai lashe wannan zaɓe kuma sun tabbatar you waɗanda za mu tsaya zaɓe da su sun tabbatar kamar yadda muka imani Allah so ya yadda sani zai ci zaɓen da zai zo to sun tsorata sun rasa ma duk abin da za su yi. Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda damarwar zaben jihar Taraban za ta kaya. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.